Biyo bayan takaddama kan shirin nan na tsugunar da makiyaya a wuri guda da gwamnatin tarayya ta yi wa lakabin riga settlement, al'ummomin da abin ya shafa kai tsaye sun ba da shawarwari kan matakan da gwamnati ya kamata ta bi kan shirin. Architect Machan Makut shine jagoran matasan yankin Bokos, wanda ya ce sun samu labarin karamar hukumar su na daga cikin yankunan da ake sa ran gudanar da shirin na riga. Wannan maganar riga wanda ake so a zo mana da shi gaske bai yi ba, domin ya kamata a tuntube mu a tambaye mu mene mu muke gani da wannan abin kuma mu mun ji cewa an riga ma an keɓe wasu kauyukanmu wanda za a yi wannan abun kin gan kuma mu magana mu guda ɗaya ne cewa wannan abun ba zai yiwu ba domin mu muna so cewa gwamnati ta sa kowane fulani mu mun san junanmu a garinmu kuma mun san fulanin garinmu su ba za su so wannan abun ba dalili me yasa kake ganin kamar ku ba kwa so sannan su ma fulanin gurin ba su bukata domin kowa ai yana da shinge a gaban gidansa to idan za a baka za a baka dan kuɗi a ce maka to ka dan gyara shingen nan ka dan sa mata dan wurin samu ruwa kuma gwamnati ta taimaka a samu ciyawa mai kyau to me yafi haka gwamnan jihar plateau ya amince ga shi nan ko kuna ce ba ku amince ba kana ga ya za ta kaya kenan idan gwamnati ta ce dole sai ta haka za mu je kotu domin kotu ne za ta nuna cewa ko ta isa ta yi ko ba ta yi ba. Shirin na riga dai ya janyo cece ce a tsakanin al'umma saboda rashin fahimtar yadda shirin zai gudana da ma wuraren da za a aiwatar da shi. Shugaban kungiyar Meti Allah a jihar Plateau Alhaji Nura Muhammad ya fara ne da bayyana ma'anar kalmar riga. Ƙauyen Fulani sunan shi riga. Ana so kenan a zaunar da Fulani su zauna a guri guda ɗaya. su daina yawace yawacen nan yanzu fulanin mu da suke gabashin ƙasar nan duk sun gudo sun koma tsakiyar najeriya da kudancin ƙasar nan saboda can ya mutu dajin babu ba ciyawa duk eh, hamada ta cinye dajin amma idan za a koma cikin hamadan sai ya abin da gaddafi ya yi ma mutanen libya ya ɗauko musu teku ya kawo musu ya ɗebo ƙasa ya sayo ƙasa a wanta duniya ya kawo jirgin sama aka ɗebo aka kawo aka ɗebi wannan yashin aka je aka zubar da shi yanzu suna noma ba sai a yi a gabashin najeriya ba jihohin gabar ɗin ƙasar nan in an yi wannan ba zai rage mana wannan damuwar da muke ciki ba. Kafin dakatar da shirin na ruga ko akasin haka da gwamnatin tarayya ta yi, gwamnan jihar Plateau Simon lalon a ganawarsa da manema labarai a Abuja ya bayyana goyon bayansa da shirin, inda ya ce kasancewarsa mamba a kwamitin haɓaka cimaka da kwamitin shiga tsakanin makiyaya da manoma sun wayar wa jama'a kai kan wannan batu, don haka bai kamata ake takaddama akan batun na samar da ruga wa makiyaya ba. mention Ruga it may particular to a particular tribe. But what we are doing is all encompassing the benefits of Nigeria. Gwamnan jihar Plateau Simon lalon ya ce ina zaton da aka ce riga waɗansu na ganin wani abu ne don waɗansu ƙabila guda, amma abin da muke yi na gama gari ne don amfanin 'yan Najeriya. Har ya zuwa yanzu dai jama'a na jiran gwamnati ta fito ƙarara ta yi bayanin abin da shirin ya ƙunsa don kar garin neman gira a rasa ido. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.